سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan katafaren masallaci na sunna masjidus sahaba masallacin sheikh muhammad ibn usman a kuma wannan anguwa ta kundila a kuma wannan makeken gari kasaitacce na kano bahaushe ya ce jalla babbar hausa yaro taka sannuku da mai ka zo an fika kuma wannan magana gaskiya ce idan ka zo da sunna a kano akwai ƙwararrun ahalus sunna da za su ƙara koya ma sunna haka in ka zo da Bidi'a da shirka akwai gingima gingima mushrikai kuma Allah ka gafarta mana wannan taro namu Allah ka sa masa albarka kuma na fahimci wannan wa'azi ba wa'azi ne kawai ba a takbir kusan dama Ali dan Abba ya ce wato yau sai yadda Allah yi manyan hafsoshi duk suna nan kan hanya da na ruwa da na sama da na ƙasa sai abinda Allah ya wannan dare su ne suke ci gaba da isuwa da yardar Allah shi yasa na ce wa'azin mu ne na fahimci ba ma wa'azi ne kawai ba akwai dan wani sada zumunta sada zumunta haka nan a ciki manya-manyan maluma da nake ta kwaɗayi da ɗokin na haɗu da su gashi duk Allah ya haɗa mu da dama daga cikinsu sannan shi malam na na same shi cikin koshin lafiya jiya nake tambayan ina labarin malam Muhammad bin Usman aka ce mun yana adamawa yana can ana isar da sakon Allah ana wa bid'a da shirka da shigantaka saitin hamma da gyaran kafureto amma duk da haka ya gangaro saboda bakinsa ne akwai bukatan ya zo ya tare su daga jiya an dawo daga gugurmaya kuma aka wuce wata gugurmayar malamuna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya ƙara tsawaita mana rayuwarka malamai irin su malam yanzu a duniya wayanda muke da su basu da yawa shi yasa muke addu'a Allah ya ƙara tsare mana su tsuntsu ne mai tashi da fikafikai guda biyu Allah ka gafarta mana to ya ku bayin Allah kamar yadda aka riga aka ambata darasinmu na yau yana da take taken darasinmu shine ban kaura hujjar yan bid'a kuma kamar yadda shugaban zama ya faɗa haka magana take hujjar yan bid'a yawanci kaura ce zaka samu a ciki Allah ka gafarta mana to amma kamin mu je mu ji da me yan bid'a ke kafa hujja bari mu fara ji da me ake kafa hujja a musulunci ahlus sunna da me suke kafa hujja bayan mun ga abin da ahlus sunna ke kafa hujja da shi to kuma sai mu bi hujjojin yan bid'a ɗaya bayan ɗaya su ko mu haska da wata tocila mai cin batir takwas duk inda wani ɗan bid'a ya makale sai a gan shi Imam Suyudi ya kawo a cikin littafin sa Miftahul Janna wata rana imamu na shafi yana zaune a majalisin sai yana gabatar da darasi sai ga wani dattijo dattijon ya yi shiga mai kwarjini ga kwagiri a hannunsa yana dogarawa wannan dattijo sai ya iso majalisin imamu na shafi ɗalibai da aka ganshi aka buɗa wa dattijo ya shigo ya zauna gaban malam da ya zo ya samu malam sai ke tambayar imamu na shafi aka ramakalla da me ake kafa hujja a musulunci sai imamu na shafi ya ce masa ana kafa hujja ne da alkur'ani mai girma dattijo ya ce to ala gafarta mala idan ban samo magana a qur'ani ba fa sai ya ce sai a kafa hujja da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to ala gafarta malan bayan wannan kuma sai da me za a sake kafa hujja sai ya ce ana kafa dalili da ijma'i na malaman musulunci sai dattijo ya ce to akramaka Allahu a qur'ani mun ga inda qur'ani ya ce a kafa hujja da shi a ƙur'ani mun ga inda ƙur'ani ya ce a kafa hujja da sunna to shi kuma ijma'i na baka kwana uku ba yanzu nake son amsar ba ka tsamo mun aya daga ƙur'ani mai girma wacce ta ce ana kafa hujja da ijma'i da tijo yana faɗin wannan magana sai ce na barka lafiya ya sake tashi aka buɗa masa ya da kwagirin ya san inda dare mashi dattijo yana tafiya imamu na shafi shi ma sai ya ban kwana da ɗalibai sai ya faɗa cikin gida har kwana uku suka cika imamu na shafi'i bai sake zama a majalisi ba in kaga ya fito za a yi sallah ne ɗaya daga cikin ɗalibai na imamu na shafi irin su imam muzani ya ce da kwana uku ya cika imamu na shafi'i ya fito cikin shiga ta kamala ya zo ya zauna a majalisi ya ce da muka kalli malam sai sa ya kama mu aka ce saboda me ya ce da ka gan shi ka gane a galabaice yake idanunsa sun yi ƙanana sun yi ja kafafunsa da hannayensa alamun sun kumbura zamansa ke da wuya sai ga dattijo ya sake dawa aka buɗa dattijo ya zo da kwagirinsa ya dogara ya zauna ya ce ala gafarta malam notice ya ce kai kwana uku kawo mun aya a qur'ani da Allah ya ce a kafa hujja da ijma'i sai imamu na shafi ya ce je ka cikin suratul nisa Allah madaukin sarki ya ce wa man shaƙiƙin rasula wa man shaƙiƙin rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla to kai wa nusulihi jahannam wa sa'at masira dattijo yace Allah imamu na shafi ce Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa ar-rasul yayi ayaga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu fi shiqin wa huwa fi shiqin akhar annabi yana gabar shi yayi yamma min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi Allah ya ce ni wallahi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan ya bi wata hanya ba hanyar da masu imani suka bi ba Allah ya ce ni wallahi ma walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannama sannan mu shigar da shi jahannama mu babbaka shi inji Allah wa sa'at masira makoma kuma tayi mai tamu nana imamu na shafi ya ce Allah ba zai kai shi jahannama ba saboda ya bi gaira sabilul mu'minin sai in sabilul mu'minin ita ma ana kafa hujja da ita a musulunci ijma'i kenan imamu na shafi na kawo aya dama da tijo gaskiya yake nema yace ala gafarta malam na gamsu ɗari bisa ɗari na barka lafiya ya sake doddogara kwagirin sa ya sake sanin inda dare mashi bayan ya tashi imamu na shafi sai kalli ɗalibai ce kun tuna yau kwana uku da dattijo nan ya shigo suka ce kwarai ce to tun san da ce sai na kawo masa aya qur'ani ya tafi ya ce a kowace rana sai na karanta qur'ani daga bakara zuwa nasi sai da na karanta qur'ani daga bakara zuwa nasi sau uku kamin na gano wannan ayar da zan kafa masa dalili da ita kenan a nan gurin abubuwan da ake kafa hujja da su a musulunci shine mai qur'ani sunna haka ijma'i malaman musulunci ana mai ana kafa hujja da shi sarakunan kasar nan kowa yakan ce shi jikan shehu dan hodiyo ne jikan mujaddidi ko da ko bai da halin mujaddidi din amma dai zai ce shi jikan waye jikan mujaddidi ne shehu dan hodiyo a cikin littafin sa wasiqatul ikhwan ya maimaita irin wannan magana yace abubuwa guda uku da su ake kafa hujja a musulunci menene yace alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ijma'i malaman musulunci shehu dan hodo yace duk wanda ya inkarin waɗannan abubuwa guda uku sune hujja ya zama kafiri original not protestant copy ya zama kafiri inji shehu dan hodo a cikin littafin sa wasiqatul ikwan me hujjarsa yace dalilin da yasa yace qur'ani ana kafa hujja da shi yace saboda Allah madaukin sarki ya ce wa haza kitabun wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun yace shehu dan hudu ya ce wa haza kitabun Allah madaukin sarki ya ce wa haza kitabun wannan wani irin littafi ne alqur'ani mai girma anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun mai albarka Allah ya ce fattabi'uhu ku bi shi kenan za a kafa hujja da shi ko ba za a kafa hujja da shi ba yace dalilin da yasa inji shehu dan hodiyo yace dole kuma a kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shehu dan hodiyo yace saboda Allah madaukin sarki ya faɗa Qur'ani mai girma ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzu wa ma atakum ce Allah madaukin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu abinda ar-rasulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa ku kuzuhu to ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abinda ya hale ku yace ku bar shi to fantahu ku hanu kenan wannan ayar ta tabbatar da za a kafa hujja da sunna ko ba za a kafa ba yace dalilin da yasa yace za a kafa hujja da ijma'i sai ya kafa hujja da waccan aya wacce Imam na shafi ya kafa hujja da ita wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna sun fi kowa saukin kayarwa mu da ka ja aya ka gama da mu da ka kawo hadisi ka gama da mu ba mu da matsala me yasa muke da saukin kayarwa saboda mu da ka ce ga aya ta ka da mu to mu mun yadda ayar ta kai ta ka da mu ba mu da matsala ba abun kunya bane dan aya ta shirga mu da ƙasa sai mu tashi mu kakkabe rigan mu mu bi ta ba mu da matsala idan ka ce ga hadisi ingantacce <coughs> imamul bukari ya ruwaito ko imamu muslim ko wani daga cikin manya-manyan malaman musulunci hadisin ya tabbata ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi maganar to mu ka riga ka gama da mu mu bamu da matsala da ka kawo hadisi bamu da sauran ja kuma shine ɗabi'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud masallaci zai shigo ya zuro kafarsa ta dama tana cikin masallaci ta hagu tana waje sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zauna a zazzauna sai ya zauna a dangaraman masallaci bai shigo da ɗaya kafar ba annabi ya ganshi ya ce ya kai dan Mas'ud kai fa tajlisu ala mamarrin nas ya zaka zauna inda mutane ke wucewa ce ya rasulullah nazo daidai nan kafata ta dama na ciki ɗaya na waje sai ka ce a zauna kuma magana ta shiga kunne na sakon ya iso mun dole in yi wa sakon ka biyayya on the spot a lokacin da kai in nace sai kafar hagu ita ma ta shigo yo na sani ko mala'ikan mutuwa yazo emergency operation ya zara raina in mutu cikin masu yi maka tawaye wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna da an ce aya an gama hadisi an gama idan an samu abin da malaman musulunci suka ijma'i a kansa wato malaman musulunci gaba ɗaya ba su haɗuwa su yi a akan kuskure ijma'in su shi ma ma'asumi ne daga kuskure nan ma an samu dalili ko ba a samu dalili ba an samu dalili ya ku bayan Allah duk sanda kace hujja to ɗaya daga cikin wannan ne ake jira ka kawo duk abin da ka kawo ba ɗaya daga cikin wannan ba a musulunci ba mai ka kawo ba ba hujja ka kawo ba Allah ka gafarta mana wannan na faɗa mana shi a takaice hujja a mahangar ahlus sunna kenan to bari ku ji ban kaura hujjar yan bid'a su kuma yan bid'a da me suke kafa hujja su yan bidiya suna kafa hujja ne da abubuwa guda goma sha biyar su <laughs> da abubuwa su da abubuwa guda goma sha biyar suke kafa hujja kuma dan bidiyan kowane dan bidiya da wanda ya kurba da wanda ya kwankwada da wanda ya cika cikin sa tatil da wanda ya bambara da tsohon dan bidiya da matashi da dan karami da na tsakiya da da da in dai dan bidiya ne to da wayannan duk hujjarsa ba ta fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda goma sha biyar da su ne suke kafa hujja kuma yan bid'an da na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na zamanin annabi Nuhu da na zamanin annabi Musa da na zamanin annabi Ibrahim duk wani matsiyaci makiyin addini tun farkon duniya har ta kare hujjojinsa ba su fita daga waɗannan hujjoji guda goma sha biyar Allah ka gafarta mana menene hujjar dan bid'a ta farko hujjar dan bid'a ta farko wace a wajensa kuma hujja ce mai kwari shine inna wajadana aba'ana hujjar dan bid'a ta farko kenan shine ya tashi ya ga suwa suna yi shi suna yi wannan abu dai ba yau aka fara shi ba tun iyaye da kakanni kabiran an kabirin to dakata dan bidai akwai matsala <laughs> na'am iyaye da kakanni wato wannan tsohuwar hujja ce da yan bidiya sun dade suna kafa hujja da ita shi yasa in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga ayoyi da yawa suna magana akan irin wannan hujja ta yan bid'a kuma Allah madaukin sarki da kansa yana musu raddi Allah rama je ka cikin suratul baqara tunda kai dan birni ne a Qur'ani Allah madaukin sarki ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba ana to ta Allah ya basu awalau kana شيئا ولا يهتدون توجك سورة اللقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا Canta Allah maɗaukin sarki ba. A wala wuka na shaitanu ya dawo humu ila ala bisayi. Tuje ka suratul ma'ida wa iza kila lahum ta'alaw ila ma'ida. madaukakin sarki ya ba su awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun to je ka suratu shu'ara wa tulu alaihim naba ibrahim wa tulu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل laha عاكفين muje muje muje ala hal yanzu ta tad'u aw yanfa'unakum aw yadurru ba mu huje in bid'a alu bal wajadna ba kadhalika an basu ala fara Zambiro. فإنهم To baro na je ka suratul zukhruf bal qalu inna wajadna aba'ana bal qalu inna wajadna ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. To wata an sa ka ba su Allah. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولو جئ ربكم بأحد مما وجدتم عليه آباءكم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون التكبير ku saurara ku ji a suratul Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajanna alaihi aba'ana a'a mu ba za mu bi abin da Allah ya saukar ba mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu na yi iyaye da kakanni to sai Allah ya ba su ansa ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu za ku bi iyayenku ku bar abin da Allah ya saukar ko da iyayen naku ba sa hankaltar komai na addini kuma ba shiryayyu bane sai ku bi su a hanyar rashin hankali kuma hanyar rashin shiriya cikin bata sai a nausa ya ta nausawa a waccan aya ta cikin wato ainihin suratul luqman Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana sai Allah ce ah, to yanzu za ku bi wayannan iyayen naku da kuka ce ba za ku bi abin da Allah ya saukar ba sai abin da kuka samu iyayen ku akai lauka kana shaytanu ko da shaydan ya kasance wato shine wanda yake kiran su ila azabi sa'ir zuwa azabu wutar sa'ira kun yadda an kama hanyar sa'ira tunda babanka ya nufi sa'ira a nausa a tafi can Allah yana tambaye su kun amince a nausa haka a ta suratul ma'ida Allah ya ce wai idza qila lahum ta'alu ila ma Allah wa ila rasuli dan bid'a in kace ka zo zuwa ga abinda Allah ya saukar ka zo zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga qur'ani ga hadisi kalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi abauna ahlu sunna ku rike qur'ani da hadisin ku mu abin muka samu iyaye da kakanni akan shi ya ishe mu Allah ya ce ah, a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an yanzu za ku bi iyaye da kakannin ko iyaye da kakannin naku jahilai ne ba su san addini ba wala ya dun kuma akan bata suke ba akan shari'a ba annabi ibrahim da yazo yana magana da mutanen sa yana so ya nuna musu tauhidi karshe da ya tambaye su hujja sai suka ce aba na mun samu mu kazalika na haka suke yi yadda suka yi mu ma haka zamu yi sai Allah madaukin sarki yace kafiran maka su ma haka aka kara da su yayin da aka ce su zo su rike Allah sai suka ce a mu mun samu iyayenmu da kakanni akan wata hanya kuma mu gurabunsu muke bi inda suka bi nan za a bi sai Allah ya ce to wannan hujja ta yan bidiya hujja ce ga mamiya ba mu taba tura wani annabi ba a cikin wata alƙarya kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face majiya dadin alƙaryar in an ce su bi Allah hujjar su guda ɗaya ce tallin tal ji Allah menene hujjar shine mun samu iyayenmu da kakanni wato akan wata hanya kuma mu hanyar su zamu bi ba mai raba mu da abin da muka samu iyaye da kakanni akai wannan ita ce tsohuwar hujjar yan bid'a wato rike maganar iyaye da me da kakanni a musulunci idan ka aikata abu da sunan addini aka ce wa yasa ka ba da maka ce na samu iyaye na da kakanni na yi malamai suka ce sharadi daya in babanka annabi ne to ya halatta ka ce babanka ka ga na yi idan babanka menene annabi ne idan iyayen naka da kakannin naka annabawa ne nan babu matsala sai ka ce kai addinin wa kake iyaye da kakanni amma in ba annabawa bane to dole sun kawo aya ko hadisi in annabawa ne ba matsala ba ga annabi Yusuf ba da aka ce wani addini kake ce addinin iyaye da kakanni ko ba ka yi fara ba Allah ran je ka cikin suratu Yusuf ya ce wata ba'atu millata aba wata ba'atu millata aba iya ibrahima wa Ishaq وإسحاق ويعقوب أكوي شركة الدين ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء فرصة فرصة فرصة annabi yusuf ya ce wata tu millata abai ni na bi addinin iyaye da kakanni da to tambaya nan suwaye iyaye da kakanni da haka sai ce ibrahima <laughs> wa annabi ibrahim sai kuma wa wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub annaba ne ko ba annaba bane shi yasa yake mu addinin mu na iyaye da kakanni na gidan mu ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dacewa gare mu ko kadan mu hada Allah madaukin sarki da wani a wajen bauta kenan idan iyayenka da kakanninka annabawa ne to na sai ka hujja da cewa addinin wa iyaye da kakanni amma in ba annabawa bane ba a kafa hujja da su annabi yusuf da yace yayi addinin iyaye da kakanni saboda yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shi annabin Allah ne dan annabin Allah jika annabin Allah tattaba kunnan annabin Allah duk gidansu annabawa ne shi yasa ya rike addinin iyaye da kakanni wannan yasa lokacin da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo samu Fatima da ya san tana aikin haji wato ainihin tana cikin harami sai ya samu ta rike ta koma ta mutu ya kalle ta ce ke kuma wa ya ki sai ta ce amara ni abi babana ya sa ni wane ne baban nata wai dole sai dai ya ce to ke dai muna ƙara jaddada mu baya ba tauran ta cewa amma in babanka ba annabi bane ba da ma ce amara ne abi sai dai in baban naka ya hado da aya ko ya hado da me da hadisi amma in gona ce ka je ka masa noma dole ka masa biyayya idan ruwa yace ka ɗebo masa duk wani abu na duniya amma yace wannan abun yi sunan shi addini ibada akwai lada da Allah zai sa a cake a baka saboda kai to dole sai ya kawo aya ko ya kawo me ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane hujjar yan bid'a ta farko an gane kuma ta inda take da rudu a cikinta to daga nan sai hujjar yan bid'a ta biyu me hujjar yan bid'a ta biyu wato shine ayatun mutashabihat ayoyi mutashabihai me ake nufi da ayoyi mutashabihai ayoyin alqur'ani mai girma nau'i biyu ne nau'i na farko su ake cewa ayatun muhkamat ayoyi muhkamai nau'i na biyu su ake cewa ayatun mutashabihat ayoyi mutashabihai wace aya ce ake cewa aya muhkama malamai suka ce ita ce ayar da fassara guda ɗaya take ɗauka da an ja an fassara ma'ana ga ta nan ƙarara ba wata cuwa-cuwa da zaka iya shigowa da ita a ciki wannan su ne ayoyi muhukamai wace aya ce aya mutashabiha ita ce aya da in an ja ta ga ta wacce ta samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka kalli doran larabcin yana iya ɗaukan wata ma'ana ta daban banda ita wannan ma'ana ta farko to wannan ma'ana da za ta iya ɗauka ta daban to ta nan ne yan bid'a suke shigowa da ciwaciwa a ciki shi yasa duk inda za ka samu dan bidiya a rayuwarsa in dai zai kafa maka hujja to in Allah ya ba da aya mu ma zai kafa maka hujja ba da me zai kafa maka hujja da aya mutashabiha ka'idan malamai kuma shine aya mutashabiha idan ka jawo ta ka ba ta fassara to fassara ka ba a yadda da ita sai idan an samu wata aya mu kama da ta goyi bayan wannan fassara taka ba sai daga ko an gane wannan ya za ku gane wannan maganar Allah ya je ka cikin surutu al imran فرقوا فرقوا سورر الله يكي هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب يوى منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ba mu labarin yan bid'a fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha tawili to me Allah yake wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah Allah yace huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukar da littafi akan ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya littafin yake ayoyin littafin kala biyu ne minhu ayatun muhkamat akwai ayoyi muhkamai sai Allah madaukin sarki yake su wayannan ayoyi muhkamai hunna ummul kitab su ne uwa a littafin me ake nufi da su ne uwa a littafin malamai su yi fassara guda biyu fassara ta farko su ne uwa a littafin ai su suka fi yawa a littafin kenan alqur'ani mai girma ayoyi muhkamai sun fi ayoyi mutashabihai yawa an gane wannan fassara ta biyu hunna ummul kitab wato sune foundation a littafin foundation shine wanda ake dora gini a kansa kenan aya shabiha ba a ba ta fassara sai an dora ta akan foundation foundation ya karbe ta sai an dora ta akan wata aya sai an dora ta akan aya muhukama an gane wannan sai Allah ya ce wa ukharu akwai kuma wasu ayoyi waɗanda yake su ko mutashabihat su ne ayoyi mutashabihai wanda muka yi bayani akan ma'anarsu a baya sai Allah madaukin sarki ya ce to ku saurara ku ji ɗabi'ar 'yan bid'a fa amman lazina fi qulubihim zaygun amma duk wayanda a cikin zukatansu akwai karkata yan bid'a kenan to kullun in suka zo wajen kafa hujja a Qur'ani ba sa dauko aya mu kama fayattabi'una ma tashabaha minhu ayoyi shabi din nan za su rinka makalewa ji Allah madaukin sarki kake ce da Qur'ani yake fidda abun karara a wajen ayoyi a nan suke me suke makalewa me yasa suke makalewa ayoyi Hai sai Allah ya ce ibtiga alfitnati dalili na farko shine domin neman fitinar addinin al'umma shi yasa da ka matsa kusa da malamin bid'a yanzu nan sai diga maka kokonto a zuciyarka akan addini wannan matsalar malamin bid'a kenan shi fitina ne yanzu nan zai fitina imani ka ko fitini zuciyarka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana da ɗa sunan ɗan Yahaya yake ce masa ya kai Yahaya in ganka a gidan giya ya fi mun sauki a raina akan in ganka gaban malamin bid'a dan yace me yasa ka faɗi wannan magana ya baba yace domin gidan giya in ka je kana sha kai kanka ka san abin da kake ba mai kyau bane in an wa'azi akwai sa ka tuba amma idan ka je wajen malamin bid'a ka kwankwado bid'a to tuba ka sayar da Allah yi domin gashi ka yi wa annabi Muhammadu zanga zanga amma in an zo ana maka wa'azi kuma ka ce za a raba ka da hanyar annabi Muhammadu sai ka ƙara cijewa yace to mu raba ka da hanyar gidan giya yafi sauki akan raba ka da bala'in da zaka kurbu a gaban malamin bid'a to wannan shine ibtiga al-fitna wabtiga a ta'awili da kuma neman ta'awilin sa shi yasa malamin bidiya aya har zai makale sai wani ta'awili idan baka karatu ba ko baka zama gaban malaman sunna kana kwankwadai ilimi tsartatace daga mabubbuga garari ya garauto yanzu zai gurbata maka aqida da addini shi yasa yanzu misali zan baku sai a samu shirgegen malamin bidiya a nan Najeriya cikin shirga shirga malaman bidiya da ake da su aka ce Allah gafarta malam wai maulidi nan kan da muke yi menene hujja a sa yace kwarai akwai hujja aka ce ina ce qur'ani mai girma aka ce qur'ani mai girma aka ce maulidi yace qur'ani gaskiya aka ce algafarta mala ina haya take yace ga tana asukatu nusa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يتي الله مدوكين سركي قل فدا musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi da falala Allah annabi falalar Allah ne ko ba falalar Allah bane aka ce Allah gafarta mana haihuwar annabi falalar Allah ce wa bi rahmatihi da rahamarsa haihuwar annabi rahama Allah ce ko ba rahamar Allah bace aka ce rahamar Allah ce Allah gafarta sai yace to Allah ce fa bi zalika da wannan falyafrahu su farin ciki to maulidin da muke farin ciki ne ko ba farin ciki bane aka ce farin ciki ne ko kai shi yafi alkhairi mim ba sani ba ko kun gane shegantaka kun ga fasarar shi qul bi fadlillahi falalar Allah haihuwar annabi to kai saka ta haihuwar annabi ba falalar Allah bace wa bi rahmatihi rahmar Allah kai saka ta haihuwar annabi ba rahama bace to fa zalika da wannan fal yafrahu to fal yata maulidu kenan sai to ka fada mun yadda mun baka zama gaban malamin sunna wannan wannan wannan daurin kamun ga da aka yi fada min yadda zaka iya wannan daurin buramayya za ka iya warware shi to wato wannan shi da ake cewa makalewa da aya mutashabiha me yasa muka taya mata shabiha Allah cewa ya falalar Allah ba cewa haihuwar annabi ba amma ita kalli abin ta wata fuska ai haihuwar annabi ma falalar Allah ce to dan bidiya sai ya makale da wannan mata shabaha bihi rahama ta Allah falyafrahu ayi maulidi kamin kai kai wannan fassarar yau tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau muna so ka faɗa mana wani malami cikin magabata kwara ɗaya da ya taɓa yin irin fassarar nan taka dauko mana tafsirin ibnu kasir buda karanta mana dauko aljami'ul ahkamul qur'an na qurdabi karanta dauko mana can kololuwa dauko mana jami'ul bayan bude fassara muga menene ibnu jarir ya faɗa ci a tabari me ya faɗa ci duk in ka dauko littafin gaba ɗaya sai ka ba malami kwara ɗaya da ya taɓa yin wannan fasarar kenan wannan sabo fasara ce ko ba sabo fasara ba ce sabo fasara ce to wannan shi zai maka hatsari malamin bid'a sannan ka sake tambaye shi kace akara maka Allahu eh a kasar nan mun tashi akwai littafai da ake koya mana addini da su tun tashi mun tashi mun ga kawai kawai din nan akwai babin alwala akwai babin sallah eh akwai babin tsarki ko Allah gafarta malam me yasa bamu ga babin maulidi a ciki ba cikin uku dole a samu daya ko dai malamin ko dai malamin ya manta bai saka ba ko manta waye shi ya saka bai mai ba bai saka ba na biyu ko kuma bai manta ba amma ya san abun ba addini bane shi yasa bai saka ba na uku ko kuma dan izala ne shi yasa bai dole za a samu daya ce to mu kaddara manta waye to ai akwai ahalan ne ahalarin nan har babin kashi da na fitsari da na tsugunne da na da na da na da na to me yasa bai kawo babin maulidi ba shi ma manta waye ko shi ma dan izala ne makiyin manzo shi yasa bai kawo ba sai ka mana bayani mu dauka shi ma mantawa yi akwai ashimawi daga nan zaka fara samun magana azumi alwala sallah tsarki azumi duk an kawo ciki maulidi babu me yasa bai kawo shi o ya manta to akwai iziya habba gana kwarkwata da kudin cizo da shi ma bai kawo ba ya ake bai kawo ba ala gafarta mala shi ma mantawa yi ko kuma shi ma dan izala ne muke manzo shi yasa bai kawo ba ko kuma sa shi ma ba irin taka ce a ya manta to akwai risala kira wani shi ma manta waye ya manta to akwai askari ya manta akwai muktasar ya manta akwai mudawwana dan kasim ya manta akwai muwadda imam malik ya manta bukhari ya manta muslim ya manta turmus. ko tun malaman duniyar nan mantawa suka yi ko kuma dukkan su yayin zala da makiya annabi Muhammadu wayanda ba su maulidi dole ka zabi daya ce wannan baka da zabi sai ka zaba to kaga da wannan da wannan sai ka gane cewa ashe wannan dan bidiya da ya makale da aya shabiha shegantaka ce shi yasa duk dan bidiya in aya zai jawo maka shabiha ce idan hadisi zai jawo maka to wata shubuha zai kawo maka a hadisin ba wai hadisin ne magana akan matsalar ba shi dai wannan shirgege malamin bid'a akwai wanda ya tattaro alkabarsa sai ya ƙara tambaye shi aka ce ala gafarta malin rali da ake yin ana maulidin nan to shi yana da asali yace kwarai qur'ani ko hadisi yace wani kake so a baka aka tuna aka masa wannan tambayar sai mai tambaya yace to a bani hadisi kamin a je ga aya yace to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku je masallacin idi hanyar da kuka bi wajen zuwa to in za ku dawo kar ku dawo ta nan ku canja hanya sai ku zagayo to shi yasa muka fita maulidi sai mu canja hanya sai a zagaya annabi ya ce in za tafi ina kai kuma in za ka tafi ina me ya alaka hadisin da abin da ka kafa hujja da shi akan to wannan ne idan baka yi karatu ba to nan take sai a ruda kwakwalwar ka sai a gigita ka sai ka girgiza kai ka ce Allah ya kara wa shehu karama babu shakka an samu alhali amma da kai sakare ne kai ba ka tare da ka gane ba so wannan ita ce hujja ta yan bidiya hujja ta nawa ita ce hujja ta biyu ta yan bidiya hujjar yan bid'a ta uku wacce ita ce take cin kasuwa sosai yanzu tana cin kasuwa shine masalus sau'i mummunan misali kawai sai ya tsaya wani misali haka sai a yi sai a gangaro sai a haɗa wasu abubuwa <laughs> ko mutum ya tsaya ta zare muku ido yana haɗa maka wasu misalai na shekartaka misali iri biyu ne akwai masalul a'ala akwai masalul sau' للذين لا يؤمنون بالآخرة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم wani zai ce ah to laifi ne ka kawo misali ba laifi ne ka kawo misali ba akwai misali misali na ɗaukaka misali na daraja wanda shari'a ta yarda da shi shine misalin da zaka kawo domin ƙara ƙarfafa tauhidi ka faɗi wata manufa ta aƙida ka kawo misali domin ma'anar ta ƙara fitowa fili ka faɗi magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kawo wani misali da zai kama hankali domin magana ta ƙara me ta ƙara fitowa fili irin wannan misalin shine misalai da Allah yake ba da su a Qur'ani mai girma shi yasa malamai na ulumul Qur'an musamman waɗanda suka yi takassusi akan abin da ya shafi amsalul Qur'an akwai malamai waɗanda su misalai da Allah ya bara a cikin Qur'ani mai girma akan su suka yi takassusi suka tsaya suka kalli uslubin da hikima da ke ciki da darussa da abubuwan da suke karantarwa sun kasa misalai da ake bayarwa cikin alkur'ani mai girma zuwa kashi uku akwai misalai da ake cewa al'amsalul musarraha akwai misalai da ake cewa al'amsalul mursala akwai misalai da ake cewa al'amsalul kamina me ake cewa al'amsalul musarraha su ne misalai da Allah ya bayar a cikin alkur'ani mai girma kuma kalmar misali ta fito karar a cikin maganar Allah ya bada misali kuma a ji kalmar misali ta fito ko ta zo a farkon ayar ko ta zo a tsakiyar ayar ko ta zo a ƙarshen ayar ya zama mai al musarraha ya za ta zo a farkon ayar misali Allah ya ce masaluhum ka masalil ladhi masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran yace masalul ladina takazu min dunillahi masalul ladina takazu min dunillahi awliya kama العنكبوت لو كانوا يعلمون يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له kun ga nan gudu an kawo masalun masalun masalun amma a farkon ne a farkon ayar to akwai inda kuma a can tsakiyar aya ne zaka samu kalmar misalin sai ta zo a tsakiyar aya watlu alaihim naba allazi atainahu ayatan watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha muje muje fa'atbahu shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha أخلد إلى الأرض واتبع هواه to ka zo famasaluhu kamasalil kalbi in <laughs> ta alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas sallati zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina <laughs> faqasis alqasas ya tafakkaru. kun gane nan misalin sai zuwa tsakiyar me a tsakiyar aya akwai inda kuma sai zuwa ƙarshen aya nazzala minas sama'i ma an fasalat awdiyatun anzala minas sama'i ma an ya ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya cigaba ومما توقدون عليه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال a wannan ayar kuma misalin sai zo kalmar misali sai ta zuwa ina sai ta zuwa ƙarshen aya wannan su ake cewa al musarraha idan kana karanta Al'ƙur'ani bai girma za ka same su da yawa na'am kenan ba da misali ba illa bane amma misalin ya zama ya karfafa tauhidi ba ya wulakanta tauhidi ba ya nuna girman ƙur'ani da darajarsa ya kambama shi ba ya wulakanta ƙur'ani ba ya ɗaukaka darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya wulakanta annabi ba dukkan misalin da zaka bare wulakanta darajar Allah ko ya wulakanta tauhidi ko ya wulakanta sunna ko ya rage darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya rage darajar qur'ani mai girma wannan shi ake cewa masalu sau wa'anda ba su da imani matsiyata suke kawo irin wannan misali ah to yanzu ga misali wai malami ne aka tambaye shi a cikin wannan kasar aka ce Allah gafarta mala ɗan izala sun gagara gamsuwa akan magana cewa fa salatul fatin nan ta fi alqur'ani mai girma sau dubu shida yace to ai jahilai ne abinda ba su gane ba misali ai shi alqur'ani mai girma kamar garwar ruwa ne shi kuma salatul fati ita mai tsada ce kamar turare kun ga garo ruwa ta turare yawa kuma turare kwalbar turare ɗaya sai da sai garo ruwa hamsin to misali to to to to da Allah ya tambaye ku wannan misalin ya daga darajar Qur'ani ko ya kaskantar da Qur'ani ya daga darajar littafin Allah ko ya kasa da darajar littafin Allah wace irin shigantaka ce wannan to da kun ji mutum yana bada wannan misalin dan bid'a ne shirgegen dan bid'a dan bid'a ne na gidi ana ta malam abin da ya gagara kama hankalin har yanzu wai sun ga qur'anin nan Allah ya saukar da shi ita kuma salatul fatin nan wani mutum ne ana ce masa Muhammadu Bakari shi yayi ta to ya zai abin da wani mutum yayi magana wani mutum tafi ta Allah sai su ai zala jahilai ne yadda abun yake misali misali wa ya halicci raƙumi aka ce Allah to wayi jirgin sama aka ce bature yace da jirgin saman bature da raƙumin Allah wanne ta gudu haka ce Allah gafar tamalan jirgin saman bature ya fi raƙumin Allah gudu wanne fi ɗibar kaya da yawa aka ce jirgin saman bature ya ce to wannan misalin ya isa ya gamsar da kai ai ai ai ai ai to kaman yadda jirgin saman bature ya fi raƙumin Allah duk da Allah ne ya raƙumin wannan ko bature ne ya shi to haka ita ma salatul fati ta bakari ta Qur'anin Allah wannan misalin ya daga darajar ubangiji ko kuma an wulakanta ubangiji ne da wannan misalin wannan ka ci mutuncin Allah ne da wannan misali saboda yanzu shi a irin wannan misalin nasa saboda misalin misali ne shi a tunaninsa jirgin sama bature ne ya yi shi wannan kuma waye Allah ne jirgin sama bature ya yi shi waye halitti batura waye ba shi fikirar da aka rubuta waye ba shi fikirar da da wannan fikirar ya kera jirgin sama Allah gafarta malam hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bambanci tsakanin maganar Allah da maganar wani Allah kaman bambanci da ke tsakanin Allah da wani sani idan ka ce maganar wani Allah ta fi maganar Allah kaman ka ce wani Allah ya fi Allah ne kenan ka ka ka ka yi wa Allah karambani da shishigi da rashin hankali ko baka yi ba kenan wannan misalin to da kaga mutum yana bada wannan misalin dan bid'a ne ana gafarta mana yayin eh, zara sun ce ba su san ba su yarda da ilimin zahiri da batini ba sai to ai jahilai ne shi ilimin zahiri da baɗi ne misali kaman ka samu madubi idan ka tsaya gaban shi kaga kai ga ka a wace ga wani a ciki zahirin da baɗinin ne <laughs> kai ku ce Allahu akbar ana rama je ka qur'ani mai girma unzur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu unzur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fala yastati'una sabila ana rama je ka suratul isra'i wala yatunaka bi masali wala yatunaka bi masali illa tinaka bil haqqi sarki duba kai fa darabu lakal amsala yadda suke buga maka wasu misalan banza da wuri an bar littafin Allah ya rike wani misalin shirme Allah ya ce fa bandu saboda haka sai suka bata fala yastabi'una sabila ba su iya gane hanya in ji Allah daga sanda ka ba alqur'ani mai girma ka bar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka rike wasu misalan shirme misalan banza da wahi wai ga wata taka da aka kawo cikin wayanda suka tafi sabuwar Madina wallahi ina magana da wani babban san Allah rama tare da kai miki muna cikin mota da alarama tare da wani babban sarki cikin sarakunan Najeriya amma na sunna ne za mu tafi wani gari wa'azi sai yake ba mu labarin wani gwamna cikin gwamnonin jihohin ƙasar na wanda aka tafi tare da shi shi sarkin bai jima amma gwamnan ya ce gwamnan da ya dawo yake ba shi labari yana tambayar gwamna ranka kai rade ya ka gano can ya ce ai na ga abun mamaki ya ce kai wallahi abun da ake faɗa ba wanda ba mai ba shi haka ne na ga bala'i aka ce mai ka gani ya ce billahi lazi akwai da aka nuna musu aka ce wai su manya ne saboda matsayin su a wajen Allah ba su sallah wasu girman su a wajen Allah ya kai ba su sallah sai sai sai ta ana gafarta malam baka tambaye su hujja ba sai ce na tambaye su hujja da me aka dogara sai suka ce wai Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah dan tunani dama amfanin sallah shine tuna Allah kai da wani lokaci kakan manta da Allah kai kake da bukatar ka rinka yin sallah dan ka tuno da Allah su wayannan manyan bayi ne ko yaushe at any time any hour any minute any second zuciyarsu tana tunanin Allah ne tunda amfanin sallah a tuna Allah su ba sai sun yi sallah ba kenan yanzu nan gurin tambayar da zaka musu shine yanzu don Allah wannan kenan da su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wafi tuna Allah a fasta sun fi annabi tuna Allah sun annabi yana sallah ko bai sallah an ce kuma kai ne rauni da kana mantawa da Allah shi yasa kake da bukatar sallah kenan su wayannan sun fi annabi imani a wajen su ko ba su fi ba da Allah wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna ba ku an samu ba dan wuta ko dan aljanna kai dan wuta ko dan aljanna duk wanda ya yarda wanda bai sallah dan wuta ne ce Allahu akbar kai Allah rama kai mufinin kiyama Qur'ani ya bamu tabbas kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina yawa mu illa sahabal yamin to ya ce ciki fi jannatin yatasaluna lil mujrimin me suka tambaye wuta ma salaka kun fi wata ansa suka bayar qalu lam naku min al wata irin ce wannan to wannan shine matsalar dan bid'a sai ya makale a wajen misalan misalan banza da wuri ya bata maka lokaci idan aka rashin sa ko ba karatu wajen malaman sunna to yanzu nan sai ya gigita maka kwakwalwa ka gagara ganewa Allah ka gafarta mana wannan ita ce hujjar yan bid'a ta nawa hujjar yan bid'a ta uku hujjar yan bid'a ta hudu shine a gani na <laughs> hujjar yan bid'a ta hudu da me hujja ta su a gani na a ganin ka huwayu wannan ma tsohuwar hujja ce firawuna ba ta taɓa ba da irin wannan hujja kala firawuna ma wuri ku ala firawunu ma wuri ku والرشاد موسى تامري شي ما بعد irin wannan hujja kala fa ma ka dubuka ala fa ma ka dubuka ya tamiri wata an sa wannan dan bidiyan ya bayar ala basurtu bima lam yabsuru rasuli fanabatuha وكذلك سولت لي نفسي matsalar na bid'a kenan ya ce ma wuri kun ba komai nake nuna muku ba illa ma ara sai abinda da gani Musa Samire ce wa kazalika sawwala nafsi wallahi shi yasa ƴan boko muku ji tsoron Allah ƴan boko muku ji tsoron Allah ana samun matsala idan ka kwankwaɗi boko zalla ka cika cikin ka kamin ka sha ta ka koshi aka rashin sa baka mata dan ba mata dan faro faro da sunna ba ba mata surki da sunna ba ita kadai ka bambara ka kwankwada ka cika cikin ka to wallahi sai ka zame musulunci matsala sai a ja aya a ja hadisi sai ka ce look ba sai na ta ayan ko hadisin ba but let us give it a causary law <laughs> ba gane ba malami sai ya ji aya ya ji hadisi wa amma ka tsaya kana tauri turancin banza kana ino ino you see so wallahi in kewa wasa sai an babbaka ka ji annabawa ta tashi alƙiyama da an ja aya an ja hadisi an gama idan ka ɗauka cewa akwai wani abu da ka karanto wannan abun da ka karanto ya baka basira da experience equivalent to ayat da aka ta to wallahi kana gab da gabar wutar jahannama in ka dauka cewa akwai wata hikima da ka samo cikin abin da ka karanta ko ma menene sai kake tunanin wannan ya baka experience da kwarewa yadda wannan experience din naka zai iya tsayawa ya sikirinin wannan hadisi da aka kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi a gabar wutar jahannama kake da an ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gaba ko ba gaba ba an riga an gama wani dan wa yana gaya min wanda wato da wani wata basira ta dan adam a shi addini magana guda ɗaya ce ya aka ce ayi an gama ittabi wala tabtadi shikenan Allah ka gafarta mana shi yasa ba a kafa hujja da mai da a ganina ko a ganin mu ko ra'ayinmu a duk wannan bata taso ban addini ne ganinka kamin ka gano me Allah ya gano maka ganinka aje ganinka menene ganin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka zo muna jin hadisi muna Allah ya ce annabi ya ce muna jawo mu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana okay but according to my own opinion maybe you look at it from the menene menene eh, view look ar-rasul is talking and you are talking then who is the master annabi yana magana kana magana waye oga a cikin ku kai da shi yana da hatsari kwarai da gaske addinin musulunci ba da a gani na ake yin shi ba da me ake yin shi da nafsi ake yi ba da nafsi ba yan bidi ake kafa hujja da nafsi ahlus sunna suna kafa hujja da me da nafsi akwai bambanci tsakanin annasu da annafsu ta'un da sun ke kafasa akwai bambanci da annasu to da annabsu ake kafa hujja ba da annabsu ake kafa hujja ba hujja yan bid'a ta biyar hujja yan bid'a ta biyar wato dan bid'a idan ya kwankwadi bid'a sai ya koshi to idan yazo zai baka hujja kawai sai ya kama maka rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa a'a kawo hujja <laughs> a musulunci za ka kawo rantsuwa ne don karfafa hujja ita rantsuwar ita kadai ba ita ce hujja ba sai ka kawo ne sai ka kawo hujja kenan dan ka zo kana wallahi tallahi billahi allazi izala ƙarya ce ba a ba hujja ka kawo ba hujja ake so ka kawo tukuna ita rantsuwa tana zuwa ne domin ta supporting me domin ta supporting hujja ba zan manta ba akwai wani daga cikin malamai na sunna da ya dan taba yin dan ƙwarya ƙwarya da kamfe haka ya tafi cikin yan bid'a wani malami a Sokoto kun san shi ba sai na kira sunan shi ba amma Allah ya ji kan shi gafarta masa dan ya dawo sunna kamin ya mutu nan da take shikenan wayannan masu alkiba ba sa goge wannan suna samu wannan sai aka ce to an samu wata dama sai aka dauke shi sai aka rinka yawo gari gari to mutumin nan da ya zo ya rarraba muku wannan matsiyaciyar aqida to yau gashi Allah ya gana da shi zai hawaye wazi ya hawaye ce to izala daga najadu aka karbo ta mu mu muka karbo muka rarrabar ina wanda muka bashi nono ya maida uwarsa ya je ya tuba ni na karbe ta daga yau na watsar da ita ina wanda muka bashi jaki ya ba uwar shi saboda goya shi da ta ita ma ta hau jakin ya biya ta to sai a kai irin wannan ran da Allah madaukin sarki ya tashi kama shi kusa ya faru an taru zai tsitsi da ahlus sunna ya hau yana kun ga izala ga shi ya dauka izala ke fada shi dariqa ke fada yana kun ga dariqa ga aka ce eh, kun ga dariqa ga abinda gogoro ta dauka yake faɗa izala yake cewa kun ga ɗariƙa ga aka ce kun ga ɗariƙa ga aka ce kun ga ɗariƙa ga aka ce yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kahirci ta ya dauka za a yi kabara sai juri yi tiji tiji hagala nan ta ke tsoho yake ku sauko da shi sai kawai ya ga an zo za a rikito shi a wani da shi sai ya gane ashe ko bai yace ku dakata in gyara sabaqul lisanila tsoho yace ƙarya kake bakin ya saba zage shehu dai bai iya daina ko kace kenan dan ka zo kai ta rantsuwa cewa ahlus sunna kan bata suke wannan ba hujja bace rantsuwa a matsayin hujja ita ce hujja shedan wa huma wa huma inni lakuma lamina nasihin shedan shi kafa hujja da rantsuwa wa kataba huma ya rantsewa wa annabi adam da hawa ya yace inni kuma laminan hin lalle ni a gare ku ku biyu ina cikin masu so muku alkhairi kenan kafa hujja da rantsuwa ita kadai a matsayin dalili dalili ne addini ba dalili bane addini hujjar su ta da ita tana da alaka da wannan shine yace in ka za gaskiya ne Allah ya kawo azaba yanzu haka akwai malamai suna nan suna zagayawa wani malamin ya je gari sai ce a kawo ƙur'ani akwai ƙur'ani a garin nan a kawo min ƙur'ani izo 60 cikakke sai an kawo sai dora aka yace kai dai ma aika dan a karo wani sai a karo sai dora kan wannan yace kai sai ya dora ƙur'ani kaman bakwai ko takwas wannan ƙur'ani ne a ce mutum zai iya rantsewa da ƙur'ani ya kwana lafiya in ƙarya yake a ce a yace to in dai har izala gaskiya ne ya Allah karka banni in bar wurin nan ka yi dugu dugu da ni kai rugu-rugu da ni ana kabbara ya Allah kakka bane in daga kafata baka halakar da ni ba Allah ka halakar da ni Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza kun gani lafiya kalau ce ce to saboda haka ƙarya suke muke kan gaskiya sai Allahu akbar ka san bidiya ko kabbara bai iya ba wai shike da mala ya ka hujja kun san su suka fara kafa wannan hujjar Abu Jahil shi ya fara kafa wannan hujjar so Abu Jahil su suka fara kawo ta da su Abu Jahil su Utbatu ibn Rabi'a da su Annabar ibn al-Harith da sauransu da su shaiba ibn Rabi'a da su Walid ibn Utba su suka fara kafa hujja da su Abu Lahabi su suka fara kafa hujja da cewa idan addini gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne ko abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai gaskiya ne to Allah ya halakar da su su suka fara alarama je ka cikin suratul anfal wa in qalu allahumma wa in kana hadha huwa al-haqq min indika fa anzur alaina fi jahannam فأمطر علينا حجارة من السماء يوا فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم وما كان الله لي تعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذا الله صلى الله عليه وسلم يبسو أبو جاهل سكة سكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم سكة اللهم يا الله إن كان هذا in dai wannan alkurani da ka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance huwal shi ne gaskiya min indika daga wajenka ya Allah to ga famdir alaina hijaratan min as-sama'i kamar ruwan duwatsu daga sama ya Allah A wi'iti itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi Allah ya kawo azaba an musu ruwan duwatsu kenan qur'anin da annabi ya zo da shi ƙarya ne tunda kafirai sun ce in gaskiya ne a musu ruwan duwatsu ba musu ba to ya zai zama hujja saboda kawai ka ce in abin da muke kai gaskiya ne Allah ya halakar da kai bai halakar da kai bai zama ka zama hujja wace bukata Allah yake da ita da sai ya halakar da kai yanzu an ce maka ikon Allah irin na gwamnatin Najeriya ne yanzu idan aka yi juyin mulki a ƙasa gwamnatin Najeriya ya ke yi duk boda tarewa wake ko ba tarewa ba da hanyar ruwa da ko ina sai a tare a ce maza aka kamo masu laifi me yasa ake cewa sauri a kamo domin sun san ikon su da power su takaitatta ce mutumin zai iya tsira zai iya tsallakewa da ka tsallaka boda ka sha ko baka sha ba shi yasa za su ce a kamo ka da gaugawa to Allah faɗa mana bodar da zaka yi tsallakawa ina zaka gudu ka tsira to wace bukata yake da ita sai ya halakar da kai yanzu yanzu bai da wannan bukatar yana daga karfin ikonsa da fadin ikonsa ka yi ta shegantakarka ya kyale ka a tafi a tura a tura inna rabbaka bil mirsad sai ka gama kewayawa sai ka da ubangiji a red block sai a buge banza an gama wallahi ba sai ya gama da kai yanzu ba kana nan yau gobe jibi gata wa shamsu wa buhaha wal qamar iza talaha ana samu annahari iza jallaha da alayl iza gasha kwarkin da aka diba maka akwai lokacin da za su kare suna karewa kuma Allah zai ce malaika mutuwa karbo shi malaika mutuwan kuma dama bai bin kowa shi sai dai ya gamu da kai in kai gabar ga gudu ya fito ta gabar ya dauka in kai yamma ya fito ta yamma in kai kudu ya fito ta kudu in kai arewa ya fito ta arewa in ka gina bene mai hawa hamsin ka hausa ya zo ta sama daga can sai ya dauka ya koma ba sai ya karasa wahala zuwa ba ka ba shi kenan yana da bukata sai ya kama kai yanzu bai da bukata kenan wannan hujja ce ba hujja bace hujja ce ta su Abu Jahil shine yan bid'a yanzu suke kafa hujja da ita kai menene hujja yan bid'a ta bakwai shine sai ta yi masu wazin yara ne hujja yan bid'a ta bakwai kenan sai ka ja sai ka ja an ce ai yara ne to na ji mu yara ne ayar da muka ja ita ma yarinya ce ba ku an samu ba Sheikh Abdullah an ce kai yaro ne to hadisin da ka ja shi ma yaro ne shi hadisin yaro ne imamu malik masallaci ya shigo zai zauna sai wani yaro ya kalle shi ya ce ya kai imamu malik dan anas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za da kala ahadukum almasjid masjid fala yajlisa ta yusalli rak'atayn yayi haka zai zauna sai ya na fasa ya fasa sai ya miƙe sai ya fuskanci alƙibla ya sallana raka raka'a biyu ma da alwala shi ya gama ya zo ya zauna wani ya lallabo ya haba ala gafarta mala yanzu yaro zai hana ka zama a masallaci kuma mali ya kalle shi ce yaro baka ji hadisi ya ja ba hadisin ma yaro ne ya ja hadisi ka ce yaro ne to dare mu za mu ja aya mu ja hadisi kawai shikenan kawai ne zo da alkibar zaba ba guga ce wa yara ne kun san wani abu a kawo dalili a ce ai yara ne suka kawo wanda ya fara wannan shine fir'auna shine dan bid'an farko da ya fara wannan wa ya fara je ga suratu shu'ara bari in ba su address saboda kasan dan bid'a taurin kan tsiya ne da shi qala alam nurabbika fina walida ala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alaka wa fa'alta fa'alaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin annabi Musa ya zo yana wazi ya kawo da ni ne masu kama hankali kai sai Fir'auna ya kalle shi ya ce alam nurabbika fina walida la ku dube shi ba nan muka rene ka kana yaro dan karami ba alam nu rabbika fi nawali ba nan ka tashi a gaban mu ba anan nan Ya abu libuhun ya ta yi. Cigaba, gaba. Wai ya kullin kulli alfin ya gulibu alfa ni bi idinillah. ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda haka matasa kowa ya tabbatar da inda kake wasiyar ka tana kusa kun ga duniyar nan ba ta da tabbas ba wurin zama bane ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka azurta mu da shahada ya Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayuwar mu kamar yadda ka azurta Sheikh Jafar Mahmud Adam da shahada Allah ka azurta mu da shahada jinin malam Jafar bai tafi a banza ba kuma nasara ce watakila da malam Jafar an shawarce shi kamin ya mutu ka mutu amma sunna za ta samu nasarar da ta samu bayan mutuwarka wallahi ina kyautata da malam Jafar zai ce ya amin na amince ya ubangiji saboda bayan da soyayya malam Jafar sunna tsayawa ta da kafafunta ko ba tsayawa ta ba ta ƙara fukufuwa ne ko ba ta ƙara kafuwa ba banda Allah ba wanda ya san adadin masallatai majalisai makarantu yan bid'an da suka mata saki uku suka sallame ta banda Allah ba wanda ya san iyakarsu a nan gudun zan dakata kalmar da zan faɗa ta ƙarshe Sheikh bin Usman muna da sanin me yake faruwa a wannan wuri a saurara a saurara a saurara Sheikh muna da sanin me yake faruwa a nan wurin masjidus sahaba muna da labarin duk abubuwan da suke faruwa amma muna tabbatar maka duk ahalus sunna ba nan ba Najeriya gaba ɗaya hankalin mu yana nan na faɗa muku abin da aka yi shi a baya ya wuce dai da Allah bai sake komowa duk wanda zai kulle kulle ga fili ga mai doki duk wanda zai kulle kulle ku fashi ga fili ga mai doki zai ci gaba da kulle kulle mu kuma matakai da yawa daga cikin matakan dukkan ahalus suna da ya taru a wannan wuri in kun koma gida don Allah yau da daddare kamin ku kwanta ku yi bacci ka tashi kai nafila ko da raka'a bi ku daga hannu ku roƙa mana ya Allah duk masu son su kawo sunna ku tungwila ko a nan sahaba ko a wani wuri cikin Kano ko a wani wuri a cikin ƙasar mu nan ya Allah kana ganin su ka san su Allah ka mana maganin su muna so yau kowa da daddare kamin ya bacci ya mana nafila raka'a biyu matasa za a yi mana kun yi wa Allah alƙawari kowa zai tashi wannan addu'a duk wanda ya yi wa Allah alƙawari ya daga hannu da sama ya ce Allahu akbar kada fa ka yadda ka daga hannu Allah ya sa mala'iku su dauki sansu da sunanka a cikin ganka kwanta kana bacci baka tashi za ku tashi ku yi wa sunna wannan addu'ar kowa da daddare ya tashi ya yi nafila raka biyu duk wanda tsakaninsa da Allah ya yi wa Allah alƙawari yau sai ya tashi ya yi nafila raka biyu ya roƙi Allah Allah duk masu son kawowa sunna kafar angulu ko taɗiya Allah kai kana da hanyoyi sama da biliyan na maganin su ka dauko ɗaya ciki kai maganin su sunna ta samu wucewa duk wanda yayi wa Allah kauri zai wannan addu'a da daga hannu ya ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar faman nakasa fa inna ma fa faman nakasa fa inna ma yankusu ala نفسه ومن أوفى ومن أوفى بما هدى عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر ta gabatar da nasihohi da wa'azoji daban-daban cikin wannan haɗuwa ta mai albarka shine shak Kabiru Gombe tare da shi akwai Alaramma Musa Yaqub za su ci gaba da nasiha alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam don haka Alaramma Musa Yaqub in ya shirya kenan sai zo ya taba alkur'ani kafin يمه سليمان يمه zai dauka ko gaskiya akwai waya ya dauka a ya tsaya bai hajjaa kai ka kare a sanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية ولو شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني وناشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أيها كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد بل بلالا مبينا amma ba da fa ya humata al’islami ya hurra salaƙida. Ikiwani fillahi wa khawati fil islam uhayyukum bi tahiyyati al islamiyyati al karimati al fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kame mu fara karatu yan agaji da ake tsaya cikin fili a samuri a zauna ‘yan agaji da suke tsatsaye a cikin fili a samu wuri a zauna, masu kai komo da zirga-zirga a samu wuri a natsu, saboda idan ana karanta littafin Allah ba a son ka yi motsin da zai ɗauke wa ‘yan'uwa hankali. Allah ya saka musu da alkhairi bisa aikin nan da suke wa addini. Ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Maraɗi, a kuma wannan jamhuriya ta Nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta tara mu a wannan wuri Shi ne walima ta dan mu a musulunci wanda Allah maɗaukin sarki ya bashi ƙaruwa ta aure Alhaji Isiyaka Tanimu haka ne yayi sabuwar amarya gau a leda kamin jama'a su ankara ya aure ya shigo da ita daga ciki to ina mai farawa da addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka alhaji sai haka ta nemo da kai da amaryarka ina addu'a Allah ya hada ku a cikin alkhairi kuma Allah ya ba ku zuriya tayyiba a haifo ‘ya'ya waɗanda za su amfani addini sojojin kundun bala na addinin musulunci akwai addu'a wacce na saba yi wa angwaye alhaji sai aka tani mu kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗaya na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana shek abubakar giro rugungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗan auta sai ta samu wani gangaren haka sai ta gangaro mana da shi daga nan in ta ga dama ta bari in ta ga dama ta ƙara ya rage na ta mu kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah ta'ala ya sa mu dace to ku saurara akwai wani abu da ya kamata mu tattauna a kansa ba don komai ba sai saboda muhimmancinsa a musulunci kuma a halin yanzu na fahimci al'umma ta ɗauke shi ƙauyenci ne alhali a musulunci ba ƙauyenci ba ne wani abu ne da ke ƙara wa bawa daraja a wajen Allah menene wannan shine haƙuri idan aka faɗi kalmar haƙuri mutum sai ji kamar ƙaramin magana ce amma babbar magana ce a musulunci domin na fahimci mu a yanzu a rayuwa idan aka ce mutum yana da haƙuri sai a rinka masa kallon hadarin kaza ana ganin hakan ƙauyanci ne da gidadanci da koma baya wayayye ne wanda zai zama ɗan bala'i ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi A ƙeda ta mutanen jahiliya ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahalil jahilina ɗaya daga cikin mutanen jahiliya yake cewa kai ku saurara kada mutum ya kuskure mana wauta in ya mana wauta za mu masa wauta sama da wautar masu wauta wannan shine jahiliyar da bahaushe ya ɗosano ya ce ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah alƙur'ani mai girma a ayoyi da yawan gaske wanda zaman mu a wannan wuri bai isa mu iya kirdige su ya faɗa mana muhimmanci da alkhairi da ke cikin haƙuri ayoyi da yawa Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana daraja da matsayi na masu haƙuri Allah maɗaukin sarki shi kansa siffa ce tasa Allah mai haƙuri ne ba don haƙurinsa ba da tsiyar da bayi ke masa a ƙasa da watakila ba za a samu wani ɗan adam kwara ɗaya tallin tal da yake rayuwa a bayan ƙasa ba amma saboda haƙuri na Allah madaukakin sarki ka kwana kana zina da safe ya baka abun karyawa ka kwana kana zina kana shan giya kana fitsara da safe kuma ka zo za ka karya a kan teburin cin abinci ga shayi mai kauri da bombita da madara da ovalti ga omelette ga kidney ga pepe chicken ga shish kebab ga cow tail ga cow leg ga crawfish Allah sarki hakuri ba da hakuri na Allah ba da wannan zai yi ba zai taba yiwa ba amma me yasa ya faru saboda Allah madaukin sarki mai hakuri ne yana daga siffa ta Allah madaukin sarki hakuri yana daga siffa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙuri wannan shine dalilin da yasa Allah yayyabo iri daban-daban a Qur'ani mai girma akan masu haƙuri daga cikin irin yabo da Allah madaukin sarki akan masu haƙuri alarama Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa duk mutumin da ya zama yana da haƙuri to Allah madaukin sarki yace a sanar da shi yana tare da ma'iya ta Allah madaukin sarki Allah yana tare da shi malamai sun ce Allah ya zama yana tare da kai kala biyu ne akwai abin da ake cewa ma'iyya amma akwai abin da ake cewa ma'iyya khassa abin da ake cewa ma'iyya amma shine tarewa irin wacce Allah madaukin sarki na tare da kowa yanzu taron mu nan Allah yana nan ko bai tare da mu Allah madaukin sarki yana tare da mu da iliminsa da saninsa da ganinsa gaba daya haka ne na'am ko da mutum yana zina Allah yana tare da shi ko bai tare da shi yana tare da shi amma iya amma a irin wannan Allah na tare da kowa shine ma'anar wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance wannan iya amma kenan akwai iya khassa bantacciyar tarewa shine Allah ya zama yana tare da kai da taimakonsa da gudunmuwarsa da alkhairansa da ƙaunarsa da agajinsa da rahamarsa da jin kansa da dukkan wasu siffofi nasa na alkhairi Allah madaukin sarki yana tare da kai da su wannan shi ake cewa me wannan shine abin da ake cewa ma'iya khassa to irin wannan ma'iya khassa Allah madaukin sarki masu hakuri yake ba ita ya zakai ka samu wannan Allah madaukin sarki yace ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was sala يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله ما تكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا